ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan satumba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na goma sha uku cikin jiran darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadli wallafar al-imamu al abu umar yusuf ibn abdullah ibn abdulbari annamari rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu ne a shekara ta 463 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi wanda yake bayani akan falalar ilimi da falalar wato masu ilimi muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya rere abinda yake wato sahihi daga cikin wannan littafi za mu tashi a albabu sadisu ashara da ya ce jami'un fi fadlil ilm babi da ya tattara zantuttuka game da falalar ilimi bayan da ya kawo nassoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da asar daga cikin maganganun wasu cikin sahabbai da tabi'ai yanzu kuma zai kawo wasu maganganu da wake-wake waɗanda har ila da suke ƙara tabbatar da falalar ilimi da masu ilimi yace qala mutarrif fadlul ilmi okay eh, inda inda yake cewa wa anshadahu lamba gaba ta 81 وأنشد أبو, أبو القاسم ابن أسفور لنفسه في العلم وهو أحسن ما قيل في معناه مال ابن عبد البري كيتشوا وأنشد أبو القاسم ابن أسفور وتمالا أحمد ابن عمر ابن عبد الله ابن أسفور يا رير واقع ود تاشي تكنشي وهو أحسن ما قيل في معناه wannan waka wannan waƙe nashi ita ce mafi kyan waƙa da aka faɗa wadda ke da irin wannan ma'anar ta fuskar bayani akan falalar ilimi yake cewa ma'al ilmi fasluk haythu ma salaka al-ilmu wa anhu fakashi kulla man indahu fahmu faqihun jila'un lil qulubi min al-ama wa 'awnun ala al-din alladhi amruhu hatmu fa inni ra'aytu al-jahla yuzri bi ahlihi وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينقذ منه فيهم القول والحكم وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفناء سنيه وهو مستعزم قدم يروه ويغدو الدهر صاحب بطنة تركب في أحباننا اللحم تركب في أحداننا اللحم والشهم إذا سئل المسكين عن أمر دينه بدت رحباء بدت رحباء العيئي في وجهه تسمو وهل أبصرت أيناك أقبح منظر من أشيب لا علم لديه ولا حلم من أشيب لا علم لديه ولا حلم هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها فأولها خذي وآخرها ذم فخالد رواة العلم واصحب خيارهم فصحبتهم زين وخلطتهم غنم ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم فوالله لولا العلم ما اتدها الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم وأن ما لم يكتب مع العلم فصلك حيث ما سلك العلم yace ma'al ilmi tare da ilimi fasluk ka shiga duk wani tafarki haythu ma salaka da ilmu duk inda ilimi ya shiga shiga wajen ka je ka nemo shi duk inda ilimi yake kowane lungu da sarkakiya ka shiga ka nemo shi wa anhu a sanadiyar ilimi fakashi kullu man indahu faham ka je kai tambaya a gun duk wanda yake da fahimta mukashafa shine musa'ala ka je ka tambaya ka nema a gun duk wanda yake da ilimi fafihi jila'un na karanta faqihun kuskuren bakina ne fafihi jila'un lil qulubi min fa fihi a cikin ilimi akwai jila'un lil qulubi yaye makanta daga barin zuciya wa aunun a cikin ilimi akwai aunun wato taimako akwai ah, abin nan reinforcement ala dini shine zai taimaki addinin ka ka fahimce shi allazi amruhu hatim wanda al'amarin addini an riga an gama al-yawma akmaltu lakum dinakum to ta zaka fahimci wannan addinin shine ta ilimi abinda zai taimaka maka fahimta addini kawai shine ilimi fa inni malamin yace haƙiƙa ni al jahala na fuskanci cewa shi jahilci yuzri bi ahli yana tozartar da ma'abotansa al shi shine tozarta shiga halin haula'i jin kunya gazawa wazul ilmi fil aqwami yarfa'uhu al-ilmu a yayin da na gane kuma cewa shi ma abocin ilimi fil akwami a cikin al'ummomi yarfa'uhu al-ilmu shi kuma kullun ilimi daga sheke yu'addu kabirul qaumi wa ma'ana shi bul ilmi sai kaga ana kallon shi a matsayin babba a cikin mutane wa huwa alhalin karami ne shi ko da karami ne shi a shekaru ko ƙarami ne a nasaba ko ƙarami ne a tattalin arziki ko a ƙarfin mulki ko a ƙarfin jiki ko a duk wata daraja can daban amma sai ga ilimin nan ya bashi daraja ya zama babban su wayun fidu minhu uh, fihi mulqawl wal hukm sai kaga kuma ilimi ya janyo shi an an wayi gari ana zartar da maganganunsa da hukuncinsa in ya faɗi magana ko ya hukunta sai a dinga zartarwa waɗanda suke da mulki ɗin ma da shugabanci maganganunsu ba sa zartuwa sai in malamin ya goyi bayansu sai in masu ilimi sun goyi bayan abin da masu mulki suke so sannan talakawa suke zartawa idan da masu mulki za su ci gaba da ba da hukunce-hukunce malamai su ce ba za a yi ba to ba za a yi ba Allah ya huwace cewa malamai wannan karfin mulkin ya ce wa ayyu raja'in fimri'in shabar asu ya ce yo wani fatan alheri za ka yi wa mutumin da shabara asuhu kansa ya riga ya yi furfura wa afna sinihi ya cinye shekarun rayuwarsa wa hawa jamun yana a matsayin wato bagwari kidamu da ɗaɗɗan bagwari bai san komai ba bai san ta da baki ba bai iya karatu ba bai iya alƙur'ani ba yi wani fatan alheri yi game da wannan yaruhu wa gudu Daharu. sahibu batnatin a dahar amin yaruhu wa gudu Dahara. wannan mutum za ka ga kullun da safiya ko da maraice yana kaiwa yana kawowa addahara tsawon zamani sahiba batnatin babu abin da ya sani sai cikinsa sai yunwa cikinsa yurakibu fi ahbani lahma wa shahab yana ta ƙara tara nama da kitse kawai a cikin shi wanda yake ba abin da ya sani in banda ya ci ya sha kawai ya tara nama da kitse a jikin jikin shi idza su ila miskinu an amri dini irin wannan mutumin da baka da wani fatan alheri game da shi da za ka tambaye shi akan wani abu da ya shafi addininsa basic abubuwa da ya shafi rayuwar shi ta addini tsarki ko alula ko sallah ko makamantan abin da yau da kullun yake da bukatar ya san su badat rahaba'ul ayyi fi wajhi tasu sai kaga alamun al'ayyu ko al'ayyu al'ayyu shine bebe al'ayyu ta kuma ita ce bebantaka din sai kaga alamar bebantaka da in'ina da rashin fasaha ta bayyana a fuskarsa saboda bai sani ba wahal absarat ka aqbaha manzari shin ka taba ganin wani abin gani wanda yafi munin a ganshi minashi yaba fiye da mutumin wanda yake ainihin wato mai furfura la ilma ladaihi ba yi da ilimi wala hilmu kuma ba yi da ainihin wato dattaku bai da sanin ya kamata ka taɓa ganin mutum mara daɗin mara rashin kyan gani ka masa? hiya sau'atu sau'a'u Ya ce wannan shi ne tambar abin bakin ciki abin takaicin gani fahzar ha. ka ji tsoron wannan rayuwa ta jahilci wacce ta ja a zage ka daga baya fa awwaluha khizyun ita rayuwa ta jahilci farkanta taɗewa ne domin asarar shekaru ne musamman na farkon rayuwar nan fita ta wucewa baka yi wani abu da za ka amfana ba wa akhiruha zammu karshe kuma ka zama abin zargi Ka dinga cewa wani tsohon jahili ne wani tsohon kartagi ne bai san komai addini ba sannan kuma mutum ya je lahira bai ma san ya zai da shi ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam yace fa khalid riwata ilmi ya kai ma abocin sauraron wannan zance yi kokari kai cakuɗe ɗaya da ɗalibai masu riwaita masu Wasu ilmi washab khiyarahum ka abokanci zababbu cikin ɗaliban masu hali na gari masu fahimta wanda za su taimake ka gane ilimin fa suhubatuhum shine yadda baitin yake za ga an yi kuskuren bugu fa suhubatuhum abokantaka da khiyaru tullabil ilmi zainun kulliya ne nagarta ne wa khalqatuhum ghanam kuɗe? Ɗaniya da su ganima ce mutanen kirki ne wala ta'adu wan aynaka anhum kuma da aka ce manzo Allah sai wala ta'adu aynaka anhum turidu jintal hayati dunya karka bari ka dauke idan ka daga barin waɗannan mutane fa innahum domin ko su ɗaliban ilimi da zababbun masu ruwace ilimi nujumun taurari ne idza ma ghaba najmun bada najmun da zaran wani ya kwanta sai wani ya tashi ma'ana haka Allah yake duniyar ilimi da malamai wani na mutuwa ake haifan wani wani na mutuwa ake wani na tsufa wani ke tasowa Allah zai barin saha ta malanta ta zauna babu babu wanda suke wato kare gabarinta idan ma gaba najmun duk sanda wani tauraro ya bace bada najmun ai ittala najmun akhar kamar da kasan dare ne taurari wasu na fitowa a farkon dare suna shuɗewa bayan wani lokaci wasu taurarin suna fitowa da haka har zuwa kusan asubahi ya ce fa wallahi na rantsi da Allah laula la ilmu mattadaha ba dan ilimi na shari'ar musulunci ba da gaskiya bata taba bayyana ba ilimi shike bayyana shari'a wala laha min ghaibil umuri laha rasul ce kuma lana rasul kuma babu wani abu daga cikin ababan da suka buye gare mu wanda za su bayyana da babu wani abu da ya buye wanda zai bayyana a gane shi da haka za a ci da zama cikin cikin rashin sani rashin sanin me ake ciki kaji wannan waka babu shaka wannan aka wannan waka ta dauke da hikimomi da da ababe masu masu sa mutum ya dau izina wajen gane ina ne aka fuskanta kuma daman kamar yadda ya ambata tun farko yake ita falalar ilimi za a iya wadatuwa ma da ba sai an faɗe ta ba don abu ne a bayyane amma duk wannan yana so ne ya ƙara da mana falalar da cikin ilimi sannan kuma duk wannan ilimin da ake magana jama'a ana magana kan ilimin shari'a ne shine ke da wannan falalar ko da wani ilimi zai samu wata falala to zai same ta ne idan ya biyo sawun ilimin shari'a kar manta da wannan ya faɗi wannan tun asali dukkan falar da ake magana ana magana kan ilimin qur'ani ilimin sunna ilimin fiqhu ilimin tauhidi da sauran ilmomin da ke hidima ga waɗannan ulumul ghaya ne malam ya cigaba da cewa wa an shad ba'dul hukama wani kuma cikin masu hikima shi ma ya rera wake faɗinsa cewa binuril ilmi يكشف كل ريب ويبصر وجه مطلبه المريد آه، يتي فأهل العلم في رحب وقرب لهم من مشتهوا أبدا مزيد إذا عملوا بما علموا فكل له من مبتغاه ما يريد فإن سكتوا ففكر في معاد وإن نطقوا فقولهم سديد يتي بنور العلم يكشف كل ريب da hasken ilimi kowane abu da ake da kokonto a kansa to hasken ilimi zai amfani da shi sai a yayi abin da ke cikin shi na kokonto wa wajha wa wajha matlabihi al-murid mai neman ilimin ta hanyar amfani da ilimin zai ga yabsuru zai ga wajha matlabihi fuskar abin da yake nema shi murid wato mai neman ilimin fa ahlul ilmi su mazowa ilimi fi rahabin wa qurbin suna cikin wato ana musu lalai maraba wa qurbin kuma suna matsayin makusanta lahum min mashtahau abadan masjidu duk abin da suke so kullum suna samun karuwa na abin da suke so na ilimi idza amilu bima alim idan suka yi aiki da abin da suka sani shine ilimin su musu amfanin nan fa kullun kowanne cikin su lahumin mabtagahu mabtaghahu ma yurid kaga yana samun abin da yake so fa in sakatu in ma kaga sanda malamai suka yi shiru fa fikrun fi ma'adin to shirin su tunani ne game da lahira wa in nataqu in kaji kuma suna magani magana fa qaulun fa qauluhum sadidu sai ka tarar magana ce mai kakkiya magana ce akan hujja magana ce akan tafarki mai kyau yace wa qala maimun ibn mihran maimun dan mihran shi kuma yake cewa bi nafsi al ulama hum balati fi kulli balda yace zaina yana kaunar malamai ina son kusanci da malamai saboda su ne abin nema na a duk garin da nake duk mutumin da yake harka ilimi duk garin da ya shiga zai fara neman ina malamai suke ina dalibai suke ina masu harka ilimi wa hum yace ka gare su bugiyati idza lam ajidhum su ne abin nema na duk sanda ban gan su ba wajattu salaha kalbi fi mujalasati ulama yace na samu nagartar zuciyata ne a cikin zama da malamai babu shakka zama da malamai yana nagartar da zuciya وقال سابق البلوي المعروف fi في قصيدة له ما لا cewa تشيوا سابق البلوي wanda aka fi da albarbari yana fada a cikin wata waka sai yake cewa wal ilmu yajlu al yajlu ama an qalbi sahibi kama yajli suwad zulmatil dhulmati al-qamar wa dhul ilmi bit-taqwa ka jahiliha walal basiru ka a'ma ma lahu basar yace wal ilmu kaga dai shi ilimi yajlul ama yana yaye makanta an kalbi sahibi daga zuciyar mai makanta wa mai ilimin kama yujli suwad adh qamar kamar yadda wato farin wata ƙwallon farin wata yake kawar da duhun dare suwa da zulmati duhun dare alƙamur farin wata yake yijili yake kawar da shi wale bil ilmi bi taqwa ka jahiliha ilimi da tsoron Allah bai ɗaya da majahilcin ilimi walal basiru kal a'ma sannan kuma mai ido bai kama da makahu malahu basur wanda bai da ido Qur'ani ya bayyana wannan abubuwa a wurare daban-daban ire-iren waɗannan tun daga inda Allah yake magana misali akan kuma da Allah yake ambatan wato abubuwan da su ne falala a cikin rayuwa da Allah yake cewa qul la lakum indi la lakum indi khaza'inul lahi lakum inni malak kaga khazainul ard sorry khaza'inul lahi taskokin Allah ka ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la aqul lakum bana ce muku indi khaza'inullah taskokin Allah a hannuna take azziki kenan ko wala a'lamul ghaiba bana ce muku na san gaibi ilimi kenan wala aqul lakum inni malak bana kuma ce muku ni mala'ika ne wato mai karfin sarauta kenan malamai suka ce wannan abubuwan guda uku sune tattaruwan ababan da ‘yan adam suke gani a matsayin wato daraja da falala wadda suke da ɗuriya a kan ‘yan uwansu ɗan adam sai Allah ya ce ka ce musu in attabi'u illa ma yi ilayya ba na bin komai sai abin da aka yi min wahayi sai Allah ya ce ƙul ka ce musu hal wil a'ama wal basir zai yiwu makahu da mai gani su yi ɗaya afala ta tafakkarun ko ba kwa tunani ne to a wurare da dama Allah ya ambaci wannan ƙoƙarin bambance tsakanin makaho da mai gani ko mai ilimi da mai jahilci makahon nan ba wai ana nufin makaho na ido ba inna hala ta amal absar lakin ta'amal qulubul lati tasud ana magana akan makantar zuciya ne wanda jahilci da kafirci da shirka da bid'a su ne ke makantar da zuciya maka ce kuma shi kuma abokin muqaranarsa al albasiru din ana nufin mai imani mai ilimi mai tauhidi wanda ya yarda da Allah kamar za ka fika da Allah yana cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu qul hal yastawi wasu na ganin ma'anan hal anan qul la yastawi tambaya ce dan wato inkari cewa hakan ba zai yiwu ba a ce an daidaita su a kan ma'auni guda daya haka na Allah subhanahu wataala yake cewa masarar fariqaini kal a'ama walasanni asammi misalin ɓangarorin guda biyu ɓangarorin mu'minai da ɓangarorin kafirai kamar misalin al'a'ama ne makahu wal da kurma su biyun su ne ɓangarorin kafirai kenan wal da kuma mai gani ne ɓangaren masu imani Allah ya ce walbasir walbasir wasani sune bangaren masu imani ko sai Allah ya ce hali yasawiya ni masala za su iri daya san ba za su iri daya kwatancen su ba zai daya ba haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa wa wama yasawil a'ma wal basir wal zulumatu wal nur wal zillu wal harur wadannan dukan su ba za su daya ba wa wama yasawil a'ma wal basir da dai makahu wato mushriki kafiri jahili bai daya wal basir da shi da wanda yake cikin hasken imani da ilimi sannan kuma walal zulumatu walal nur haka nan duhai na jahilci da kafirci ba sa taba daya da walal nur ba za su da hasken imani da ilimi na sunna ba Allah ya sake cewa walal dhul walal harur walal ahya wal ahya'u wal amwat ko wal ahya'u wal walal wal ahya'u wal amwat wa yastawi al bahrani zuwa dai karshe Wama ma yastawi al ahya'u wal amwat na'am wa yastawi al ahya'u wal amwat suna nan dai da yawa irin waɗannan misallan na waɗannan kwatancin da Allah subhanahu wataala yayi waɗanda sune zaka iya cewa wannan mai waƙan ya narrike su a cikin waɗannan baitoci guda biyu da nuni zuwa ga falalar ilimi da da bambancin shi da jahilci Allah ka tsare mu daga jahilci وقال أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف بابن أبي الخناجر كنا على باب محمد بن مصعب القرقساني yace mun je kofa gidan wani malami mai suna Muhammad ibn Mus'ab al-Qarqasani jama'atun min ashabil hadisi tarin mu da yawa ɗalibai ne mun je koyon karatu wa fina rajulun iraqiyyun basirun bish-shi'r a tsakankanin mu wani mutumin kasar Iraki wanda yake yana da masaniya game da waƙe Wani hannu na natamanna an yakhruja ilaina muna ta fatan wannan malami ya fito inda muke fa yuhaddithana hadithan wahida zai ba mu hadisi ko da kwaya ɗaya ne au hadisai ne ko guda biyu in saraja ilaina fa qala su sai ga malamin ya fito sai ya ce da mu qad khatara ala qalbi baitun min ash-shi'r nayi tunanin wani baiti na waka ya bujuro min a zuciyata faman akhbarani liman huwa haddathtuhu thalathata ahadith duk wanda ya ga mun wake da wannan baitin waye fade shi to zan kara mai hadisai guda uku yau faqala al-fatal iraqi sai wannan matashi ba iraqi sai ce yarhamukallah Allah shiga fatta ayyubaitin ayyu baitin wani baiti ne Allah gafarta mala faqala shehu sheikh sai malam Muhammad dan Mus'ab al-Qarqasani yace al al'ilmu fihi hayatun lil kama ta al-bilad idha ma massaha al shi ilimi fihi hayatul lil shi ke raye zakata kama ta hayal biladu kama kamar yadda ainihin wato garuruwa suke rayuwa idza ma masahal matsaru a dukkan da ruwan sama ya taba gari sai kaga ainihin wato garin ya rayu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada labari a wurare daban-daban da kuma ainihin wato yadda ake gani gashi nan karara kama in anzalnahu minas sama'i kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riya inma masallu hayatud dunya a wurare da dama Allah ya bada irin waɗannan labaran cewa Allah ya saukar da ruwa minas sama'i daga sama ya saukar da shi wato ruwan ya sauka ya zo ya raya wata ƙasa bayan da a mace bayan da a mace take kaman farkon sotul hajji ko faɗin Allah ya ayyuhan nasu in kuntum fi da min ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin zuwa ƙarshe sannan Allah yake yake kwatanci da irin wannan abubuwa da ire-iren su waɗanda su ne abin da yake faɗa anan to to sai yake cewa kama ta hayal biladu kaman yadda garuruwa suke rayuwa a idza ma massa hal idan ruwan sama ya taɓa garin idan ruwa ya ruwa taba gari da gari yakan zama ya bushe ya ya lalace ya kekasa ya kekashe ya zama ba shi da abin nan ya banya har ma mutane su dinga tanan anya ya banya na za ta dawo kuwa shi da Allah yake cewa in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا هكا نقول أشدكم ثم تكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا تسأل الله ترى الأرض حامدة zaka ga ƙasa ta riga ta bushe fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij shine abin nake nake nema fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza wa ambata wa rabat ta yabanya ta jiku wa ambata min kulli zawjin bahij dan shi ruwan shine rayuwa rayuwar duka shine arzikin wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin hasid wannan dai abu ne da yake a zahiri kowa na ganin shi bai bukatar wani sharhi ah, da rafuka da rijiyoyi da kwatoci da duk inda mutane suke bukatar ruwa da koramu da dabbobi da mutane da gonaki da kowa yana da bukatar zuwa ga ruwan nan domin shine rayuwar duniya shi shi yake wanzar da rayuwar da Allah ya huwace mana a duniya to haka yadda ka ga ruwa na raya ƙasa ɗin nan to haka ilimi yake raya zukata wato su zukatan da babu ilimi a cikinsu kwatankwatan busasshiyar ƙasa ne kwatankwacin wuri ne wanda ake yin fari wuri wanda babu yabanya yayin da kuma zukatan da ke ɗauke da ilimi na shari'a kwatankwacin ƙasa mai ni'ima ƙasa wata ke mai taki ƙasa wadda Allah ya shaida ita da ruwa mamakon ruwan sama mai shayarwa to da ya kawo wannan baitin faƙalar fata sai wannan matashi ya ce kuwa da sabiƙin albarbari algata malam wannan baitin na sabiƙin albarbari ne faƙalar shehu sai malamin ya ce a ka faɗi gaskiya Kama ba to me ya faɗa a bayan baitin faƙala sai wannan ɗalibi ya ce wal ilmu ya ama an kalbi sahibihi kama yujalli siwa da zulmatil kamaru ya maimaita wancan baitin wa qala shehu sadaqata wa haddathahu bi sittati ahaditha sami'naha ma'ahu sai ba shi ma hadisai shida ya ninka mushi kenan yace mu muka shiga alfamashi muka ji wadannan hadisa su sauran masu masu zauna a wajen wa an az-zuhri yuqala ma ubida Allah bi misl al-ilm al-imam zuhri yake cewa babu abinda ake bautawa Allah da shi kamar ilimi hidimar ilimi ita ce bauta mafi girma da ake wa Allah a cikin nafilin وعن الحسن في قوله الحسن البصري رحمة الله عليه وعلى الزهري ينفسر فدن الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله كبام أبو ميكو الدنيا ميوانا أبو ميكو الدنيا قال العلم والإبادة ilimi da ibada shine abu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana Allah ka ba mu mai kyau a lahira qala al janna ya Allah ka ba mu su duka وقال ابن وهب سمعت سفيان الثوري يقول الحسنة في الدنيا هكذا أبلاء بن وهب المصري يتي ناجي ناجي سفيان الثوري يناتي الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم wannan da aka ce atina fi duniya hasana menene alhasana a cikin duniya yace arrizqu tayyib arziki ne da'i arziki ne nagarta arziki na halal wal ilmu da kuma ilimi walhasanatu fil akhirah abinda yake kuma al kyakkyawan da ake nema a cikin wannan addu'a lahira shine aljanna wa al hasani qala al khairun min az zahidi fid dunya fil ibada malami yana da alkhairi a duniya fiye da alkhairin zahidi wanda ke kokarin ibada mutumin da ya tsaya yana ta azumi da sallah da istighfari da karatun alkur'ani da gujewa duniya babu shakka yana cikin falala amma wanda kuma koda bai yi irin waɗannan ayyukan amma ya zage yana karantar da ilimi to ya fi shi falala mun ji wannan a baya saboda shi falalar ibada tana takaituwa ne akan mai yinta falalar ilimi kuma tana naso zuwa ga sauran mutane yanshuru hikmatallah mutumin da yake ta yada hikimar Allah alkur'ani da sunna fa in qubilat hamidallah in ai fada aka karba sai gode wa Allah wa in ruddat in ma ya fada ba a karba ba hamidallah nan ma sai gode wa Allah wa ibn mas'ud radiyallahu anhu kala ibn mas'ud Allah ya kara masa da yake cewa la yazalu al-faqih yusalli shi malamin fiqh duk sanda kai kai shi a cikin sallah yake cikin tasbih yake da addu'a qalu wa kayfa yusalli yace to yayi kenan qala zikrullahi ta'ala ala qalbihi wa lisanihi gaske saboda ko da yaushe yana ambatan Allah ko da zuciyarsa ko kuma da da harshensa ma'ana san da ke karantawa yana ambatan Allah da harshensa wannan abu ne a fili san da kuma baya cikin majalisin karantawarsa yana ta tunanin wannan darussan yana ta kokarin haddace karatuttukan yana ta kokarin nazari shi ma nan ambatan Allah ne wa qala al-hasan al-madaini hasan al-madaini yake cewa khataba khataba zata yawmin katabar ziyadun za ta yi min alamin bari kufa ziyadu dan abihi ɗaya daga cikin sarakuna ɗin nan min duhatil arab shi ma wani masanin makarkashiya ta shugabanci wanda da a bangaren sayyidina ali yake radiyallahu anhu bayan da aka ta rigingimun nan aka kai ga an kashe sayyidina ali Allah ya kara masa yadda mulki ya koma hannun su muawiya sai ya ƙi yadda da su daga bayan muawiya ce ya gano cewa wannan bawan Allah dan uwansa ne wanda suka haɗa uba ɗaya. domin mahaifiyarsa wata baiwa ce a ƙasar ainihin wato garin su hajjaju ne sunan shi ta'if kuma an santa ta yi daduro daban-daban kuma tun a zamanin jahiliya abu sufiyana yana daga cikin waɗanda suke kwana da ita in sun je garin sai aka ce yi ɗan shi shi sa ake ce mishi ibnu abinci domin akwai ta ba game da wane ne ubansa uwarsa dai an san ba mata aure bace ba kuma ta hanya mai kyau ta haifi shi ba kun san lokacin da aka ce an haramta zina a farkon musulunci daga cikin abin da waɗannan manyan ƙurayshawa suka yi ta ja a kai suka dinga tambaya a kai cewa to wai yanzu ya ake so su yi in sun je wasu garuruwa domin su su a lokacin zina ce wai suna ganin ta karama ce idan mutum ya tafi bakunta wani gari ne to ba zai kwana shi kaɗai ba sai a saman mashi baiwa akwai bayi da iyayen gidansu ke tarsa su kamar da Allah ba da labari wala tukrihu fatayatikum alal bayza'i in arada tahassuna to a irin haka suka yi ta irin wannan badala amma jahiliya ce don haka a wannan zamanin jahiliya kuma ana ganin wannan ba wani abu bane abin da yake aibi shine ya ta yi zina kisa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mubai'a ga matan qurayshawa bayan fatu makka suke inda suke ce shi hal tazinil hurra dama ya tana zina baiwa aka sani da zina kuma bai wanda izinin ubangidanta wani ma zai kafa hotel ne ya sassaka sa ɗakuna yana san kuɗi da kaga ana yin gidan wanka Allah shi kyauta to almuhimmu wannan bawan Allah ta haka aka haife shi amma sai Allah ya bashi ƙarfin fasahar magana da taurin rai yayi shugabanci yayi ababe iri daban-daban an haife shi tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye amma ba sahabi bane bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya mutu ko kuma ce an kashe shi a shekara ta hamsin da uku bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rigingimun da aka dinga yi tsakanin ainihin wato na shugabanci din nan Allah shi kyauta to wata rana ya hudu ba a mambarin kufa fa qala sai yake cewa ayyuhan nasu inni bittu laylati hadhihi muhtamman bi khilalin sala bi dhil ilmi wa dhil sharafi wa dhil sinni ra'aytu an ataqaddama ilaykum fihinna bin nasiha رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان والله لا أوتى برجل لا أوتي برجل رد على ذي علم ليضع بذلك عنه إلا آقبته ولا أوتي برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا آقبته ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا آقبته إنما الناس بأعلامهم علمائهم وذوي أسنانهم يتي كي جماعة إني بت ليلتي wannan daren nawa na kwana muhtamman bi khilalin salat ina ta tunanin wasu matsaloli guda uku bizil ilmi ina tunanin matsayin masu ilimi wa sharafi da matsayin masu daraja wa bizil wabi da matsayin dattawa masu shekaru a cikin al'ummar nan ra'aitu da haka na yi tunani na yanke hukunci an a taƙaddama ilaikun fihin na bin nasiha zan muku tankiya da jan kunne akan waɗannan guda uku ra'aitu izama zawi sharaf wa ijlala zawil ilmi wa tawqira zawil asnani na kafa doka daga yau wajibi ne a girman masu daraja wajibi ne a ga girman masu ilimi wajibi ne a mutunta masu shekaru wallahi yace na rantsi da Allah la uta bi rajulin ba za a taɓa kawo min karar wani mutum ba radda ala zi ilmin wanda zai mai da zance ga malami li ya ba'a bi zalika anhu da nufin cin mutunci malami ya magana kamayan mushi da nufin cin mutunci illa aqabtu yace sai na hukunta shi kaga da ya hukunta mutanen zamanin nan yanzu gaba ɗayan su kowa sai an mushi wannan hukunci wala uta bi rajulin illa radda ala zi sharafin li yada bi zalika min sharafi illa aqabtu babu wanda za a kawo min yayi ya ci mutuncin wani mai daraja wani mai daraja yi magana wani ya mai mishi da nufin cin mutunci yace sai na mishi hukuba wala uta bi rajulin ba za a sake kawo mun wani ba radda ala bi shaybatin ya mai da magana ga wanda yake ma'abocin furfura li yab'ahu bi zalika wai dan ya ci masa mutunci illa aqabtu shi ma sai na mishi hukuma yace innaman nasu bi alamihim su mutane suna samun karama ne da daraja ne ta hanyar jagororinsu su wane ne su ulama'ihim malaman cikinsu wa zawi asnanihim da masu shekaru masu mutunci a cikinsu kaga yana bayani akan daraja da masu ilimi suke da shi kuma har ma ya kafa doka cewa ba za a bari a hukumance ana cin mutuncin malamai a kyale ba don yanzu ne kamar da na ambata duka yan twitter ai sai an musu bulala ko da yan facebook da masu yin live video din nan kullum ga sunan babu dama malami ya faɗi wata kalma wanda halama su jahilai saboda karancin iliminsu da karancin shekarunsu da karancin fahimtarsu su ne ma ba su da gaskiya a cikin magana to mu ɗauka ma kuma ko da kuskure malamin yayi shi ba malami yana da lafifin yin kuskure lada ma yake samu da mashi idan ya kuskure lada ake ba shi shi yana da lafifi a shari'a ta huwa ce mishi in dai aiki yayi da karatunsa in ma ya kuskure akwai lada akwai lada ɗaya kai kuma baka da wannan alfarma sannan musulunci ya kiyaye mishi alfarma cewa a mutunta shi musulunci ya kiyaye alfarma cewa a girmama shi amma mu yanzu ina abinda muke so kai malamai su dinga faɗan ra'ayinmu su dinga faɗan son zuciyarmu da zaran ba su ya ba sai a ce malamai ba sa son gaskiya malamai yanzu sun lalace ai malamai sun ki fitowa su faɗi gaskiya ai suna jin tsoro ai an siye su ai kaza kaza wani malamin wallahi tallahi bai taɓa ganin wannan mai mukamin da kuke faɗa ba bai taɓa sanin lambar wayar shi ko yaje inda yake ba kai akwai malamin da ko Abuja bai taɓa zuwa ba yana rayuwar shi ne a Kano ko Zaria ko Sokoto ko Gusau ko Jigawa bai ma taba zuwa Abuja ba balantana ya ga wannan babban a garin su ma da yake bai taba ganin gwamna ba bai taba ganin kwamishina ba amma ai ta musu sharri ai ta musu su kuma kullum aikin malamai kokari suke su kwato mutane daga shiga wuta suna ce musu ku yi kaza ku bar kaza kaza da kyau kaza ba kyau mu kuma mutanen kullum muna neman ina ne inda su suka gaza ina suka yi laifi mu kama su da shi Allah ya tsare mu malam yace warwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hasalima ai an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yarham saghirana wanda baya jin tausayin karamin cikin mu baya tare da mu wa yuwaqqir kabirana wanda baya girmama babban cikin mu baya tare da mu wa ya'rif li ulama'ina uli alimina wanda bai san darajar malamin cikin mu ba yani haffa. wannan riwaya al-Imam Ahmad ne da Tabarani da Hakim da Isnadi kyakkyawa lafazin laysa laisa min ummati man lam yujilla kabirana baya cikin al'ummata mutumin da baya girmama babban cikin mu wa yarham saghirana baya tausaya ma karamin cikin mu wa ya'rif li alimina bai sanin darajar malami a cikin mu to wannan bai cikin al'umma ba irin tsarin al'umma manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama wa an abi anaba al-khawlani qala abi anaba al-khawlani wani mutune da aka yi sabani game da sahabbantakarsa sayyar magana sahabi ne cikin ƙananan sahabbai ya zauna tare da mu'azu dan jabal a ƙasar a sham mu'ammar ne ya dade sosai a duniya to shine yake faɗa yana cewa rubba kalimati khairin rubba kalimatin khairun min i'ta'i almal wata kalma kwaya ɗaya da zaka ji a bakin wani malami ya maka wa'azi ta gyara maka duniyar ka da lahirarka ta seta maka to yafi a baka dukiya a maka kyauta ta kuɗi rubba kalimatun rubba kalimatin khairun wata kalma kwaya daya wato wata jumla wani zance da zaka ji a gun wani malami khairun min ita'il madi mutum mutane da dama wani zai samu shiriyar sane sanadiyar wata aya ɗaya zai ji fasara ta gun wani malami sanadiyar wani karatu kwaya ɗaya zai saurara a gun wani malami sanadiyar wata shirya wani wa'azi da za a yi a wani masallaci a fari hudu ba ko a hudu ba juma'a ko a irin nasiha da ake bayan sallah ko ya ji a rediyo ko dai bisa wani coincidence wani tsautsayi ya kai shi ya ji abin sai wannan ya zama sanadiyar samuwar shiga shirya to na ga ya fiye mishi a bashi da abin da ke cikin duniyar nan Wani وعن أبان ابن laka min كلمة kalima ta ta hikima da هكما samu daga دقاء uwanka. khairul laka min malin yu'tika ya fiye maka ya baka dukiya li'anna al-mala yughtika domin ita dukiya za ta lullube ka ne za ta hana ka ganin inda ya kamata ka gani wal kalimata ita ko magana mai kyau ta hadika za ta nuna maka shari'a wa maimun maimun yake cewa innal inna inna alimi fil baladi ka masali ainin adiba fil balad misalin samuwar malami a gari kamar a samu idan ruwa ne mai ruwan daɗi ma'ana a samu wani babban tanki na ruwa ruwa mai kyau da za a dinga samu samu ruwa a gari to shi ne kamar samuwar malin na'am oke ka ko ka, su za kuma lawakhairar na ce yutarika ka, zai sa ka ɗagawa zai sa ka girman kai da jiji da kai wal kalimata wali annal kalimata ta hadika وعن عبد الله بن مبارك أنه قال خير سليمان بن داود بين الملك والعلم فاختار العلم سليمان بن داود wannan babban sarki cikin cikin annabawa din sarki ne kuma annabawa ne annabi ne kuma dan annabi Sulaiman ne mai magana da da aljanu din nan ya sa su kneel down mai ainihin wato magana da tsuntsaye da da tururuwa da sauransu ko ya qalat namlatun ya ayyuhan namlun khulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junudu duk wannan hikimar da da aka bashi da faslal khitab da sauransu annabi sulaymana Allah ya bashi abubuwa daban-daban to an bashi zabi ne zaba tsakanin sarauta da ilimi eh sai ya zabi faktaral ilma sai ya zabi ilimi dai na Allah yake cewa fa fahamnaha sulayman tun yana matashi bai hausa rautar ba yana yarima yana prince ɗan sarki yake warware sarƙaƙiya ta shari'a da baban shi annabin Allah Dawuda ya fahimta ba fa ha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma Allah yake kuma ka fahamantar da ita Sulaimana kuma duk su biyun mun ba su sarauta mun ba su kuma ilimi Allah ya yabi ya aikin su Allah ya bada labaran su da yawa cikin Alkur'ani shine uh, abdullahi bara ke cewa an bashi zabi ne zaba tsakanin ilimi da sarauta wanne yake so fakhtara ilima, ilma sai zaba ilimi fa Allahu mulka wal ilma sai aka bashi duka biyun domin shi ilimi shi kanshi mulki ne kamar yadda wata rana wani halifa cikin sarakunan Banul Abbas ya wuce ta majalisin Yazid dan Harun al-Ataki alimamu imam zai da haruna ataki idan yana majalisi a garin bagadaza an kiyasta kamar mutum dubu saba'in ke zama a majalisin domin mustamli wato san kira mai isar da in yace haddasa fulan kamar da babu babu loudspeaker babu amplifier sai an samu wani na fada wani na fada to sai ya hau majaki kamar yadda ce sai ya hau a taba saboda yawan mutanen da suke taruwa wajen kuma mun gani kafin ya kai na ƙarshen sai ya dinga hawa zaki ya tun ya faɗa musu a baya ga abin da malam yake cewa to wannan sarki ya zai wuce ta wajen da ya kalla ya kalla ya ce haza wallahi mulku ya ce na rinsu da Allah wannan shine mulki na gaskiya aka ce mai kake nufi ranka da ya ce mu muna karya kashin bayan mutane mai sun bi mu da karfin tsiya ba suna so ba shi waɗannan ku kaga da kansu suka kawo kansu malamin nan komai ba zai ba su ba in sun mai laifi ba zai iya yanka kowa ba amma sun zo sun zauna suna jiran shi har ya fito ya bada karatun yace wannan shine mulki ba irin nasu ba mulki san nasara kuna shine mulki ne na dabaruti. wato na mutane sun yi Allah isa san hakura su ko mulki na na mai ilimi to mulki ne na suna ƙaunarsa yana ƙaunarsu suna da shauƙin abinda suke nema a gurinsa don haka sai Allah ya ba Suleimana mulkin kuma ya ba shi ilimin ah, bi ikhtiyarihi al wajattu fi kitabi abi malam yace na samu a littafin babana ibn abdul rahimahullahu bi khatihi da rubutun hannun babana anshadana abu umara ahmadu ibn sa'id li ba'd al udaba malam abu umar ahmad dan sa'id ya ba mu ainihin wato bayani daga wani cikin daga daga maganar ainihin wato wani cikin adibai yace la'aitul ilma sahibuhu sharifun وإن ولدته آباء لآم وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل أمر كراء الدعن تتبعه السوام ويحمل, ويحمل قوله في كل أفق ومن يك عالما فهو الإمام فلولا العلم ما سئدت, ما سئدت نفوس ولا أرف الحلال ولا الحرام يتي رأيت العلم shi na fahimci shi ilimi sahibu ma bocin ilimi sharifu mutum ne mai daraja wa in waladatu aba'ul li'am ko da iyayen su wa iyayen shi makaskanta ne ko da iyayen shi ba wasu masu daraja bane amma kalli tarihin malamai da yawa zaka tarar wasu daga gidan maraici wasu daga gidan talauci wasu daga gidan bayi wasu daga ma ba a san waye daga ina iyayen su suka zo ba amma wannan ilimin sai ya ba su daraja ya ba su karama yayin da ku sarauta mutum bai samun sa a haka sai ya gada sai an san sharafinsa sai an san kaza yayin da aure ba a baiwa mutum sai an san wane ne danginsa su waye ɗan uwansa ina ya fito amma wanda bai da kowa bai da komai bai kai ya kawo ba sai ya zama ainihin malami irin su katada ibnu di'amata sadusi wanda yake ainihin bawa ne irin su ainihin amurdan dinar wanda aka ce ma wato abin nan ne gurgu ne irin ga sunan makafi irin su ainihin wato al-imamu tirmidhi mutane da dama bai bayi ne bai bayi ne ba 'ya'yan manya ba ne amma ilimi ya mai da su masu daraja ya ce walaisa ya zalu ya hu, ila an yu'azzima qadrahu alqawmu alkiramu ilimi ba zai gushe ba yana daga darajar mai shi har sai an ya wayi gari alqawmul kiram mutanen da suka san darajar mutane suna girmama alkadarinsa wa yattabi'unahu fi kulli amri kaga manyan mutane suna bin malami akan duk abin da ya faɗa kara ba'ani kamar mai kiwon wato butashi tatba'u hussiwamu wanda dabbobin suke biye da shi duk inda malami ya dasu nan za su shi wa yahmilu qawluhu wa yuhmalu qawluhu fi kulli ufkin a fara daukan maganar shi ana kaiwa kowane tashi na duniya wa man yaku ne wannan ba man yaku ba wa man yaku aliman babu nunan dinnan fa huwa al-imam duk wanda yake ya samu ilimi to shine shugaba ne jagora falawlal ilmu ma sa'udat ma sa'idat nufusun wallahi da ba dan ilimi ba zuciyoyi ba za su tsira ba wala urifa halalu wala haramu kuma da ba a san meye halas ba ba a san meye haram ba fabil ilmin ilmi najatu min al da ilimi ne za a tsira daga dukkanin taɓewa wa bil jahl al mazallatu war rigamu. kuma jahilci shi zai sa mutum kaskanci warrigamu da kuma a karya alkadarinka huwal hadi ilimi shine mai shiryawa addalilu dalilu maali shine guide zuwa daukaka wa misbahun kuma fitila ce yudhi'u bihi adh da shi ake haska duhu kazaka anir rasuli ata alaihi wannan bayani duka yazo daga manzon Allah minallahi at-tahiyyatu was Allah da annabi duka suna mamala. mai ilimi gaisuwa wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya daban wa in qilabuhu wa inna qilabuhu haqqun alaman lahu aqal neman ilimi wajibi ne akan duk wanda yake da hankali walaysa bihi siqamu wanda bai da ciwo a zuciyarsa fa imma aliman ko dai ka zama malami tagdu ka waye gari malami wa imma ila ta'alimi yukhrijuka iktinamu ko kuma ka zama kana kan hanyar nema ɗin, wanda zai fitar da kai don neman wato cin ziban lokacinka wasa'iru zalika malla Khairafi, wanda ya wannanci malami ya wannanci ɗalibi, ya wannanci mai bin tafarkin ɗalibi, to sune sa'ir zalika mu sauran talakawan gari ce to babu alheri a tare da mu wa man yaku aliman fa imamu? Ka imamu ka anin nabiyyi ata alayhi min allahi at-tahiyyatu wasu salamu wa hadhihi al nasaba ba'dun nasi ila mansur ibn al-faqih wa laysat yace waɗannan baitukan wasu sun danganta su zuwa ga mansuru dan isma'il al-faqih wani malamin fiqh ba shafi'i wani makahu wanda ya ka ta 360 yake amma ba baitukan shi bane wa inna ma hiya li bakr ibn hammad sahihatan ta malam abu ne bakar ibn hammad wanda ya ka ta wa an shadanaha jama'a jama'a ce wasu malamai da dama sun rera mana daga shi bakar din qala ibn al-mubarak qala li sufyan al mala abdai mubarak malam sufyan ibn Saidin Sauri ya ce da ni ma yuradu Allahu azza wa jalla bi afdala min min talab ilmi ba a neman samun shiga a wurin Allah da wani abu da ya kai ilimi wa ma da ilmu fi zamanin afdala minhu al yake babu kuma zamanin da ake neman ilimi mafi falala irin wannan zamanin da muke rayuwa ma'ana a lokacin da ilimin ya fara karanci kenan wani abdurrazzaki kala samitu sufyan ya kulle rajul min al-arab wata rana jimalan sufyan yana ce wani mutum cikin larabawa wai hakum kai can ku larabawa utlubul ilma ku tai ku nemi ilimi yace fa inni akhafu an yakhruja al-ilmu min indikum ina tsoratan muku kada ilimi ya fice daga cikinku fa yasira ila zairukum ya koma cikin wasunku fatadhalluna fatadhilluna ku wulakanta utlubul ilma ku nemi ilimi fa innahu sharafun fid dunya wa ilimi daraja ne a duniya daraja ce a lahira wannan magana shi da ma magana ce ne matuƙar muhimmanci ku nemi ilimi ina tsoron kai ya fice daga cikin ku wulakanta duk wani wanda yake da alaka da ilimi ta hanyar garinsu ta hanyar iyayensa ta hanyar inda ya taso yana da kyau kallo wannan magana ko dai tashi ya nemi ilimi ko kuma wannan darajar da yake ganin ya taso a cikin tafiya ya wulakanta wata rana wannan ya fi shafan 'ya'yan malamai ya fi shafan ustazai wanda aka san su a harkar ilimi da mutanen garuruwan da aka sanya tarihin ilimi yanzu kamar munan zaria da muke da irin wannan past glory din da ake labari cewa ai zariya ƙasar ilimi ce in ka je daga zariya ka je wani gari babu ayota of ilimi tare da kai ka kawo wulaƙanta ne fata zillu ka wulaƙanta ka yi irin halin garinku ba ka taso a noje inda yake da masu ilimi ka taso gidanku gidan malamai kai baka iya ba gidanku gidan alramomi kai baka iya ba gidanku gidan sana'ar ilimi baka iya ba za ka wulaƙanta ya ce fata zillu ku zo ku wulaƙanta domin shi ilimi shi ne darajar duniya da lahira kamar ka ce larabawa ba su ci wannan nasiha ba domin sai da aka waye ilimi ya yaye daga cikin larabawa ga baki ɗaya ya koma cikin ajamawa malaman da suka yi hidima wa addinin musulunci a shekaru da suka biyo bayan waɗancan zamuna na farko mafi yawansu musta'aribuna ne suna da yarurruka irin namu ko turkawa ko wasu mutane can daban mutanen feshiya ko mutanen afirka ko mutanen suriya ko mutanen misra ko mutanen andalus dukkaninsu suna da yarurruka waɗanda suke daban da larabci amma su suka tsaya suka koyi ilimin sai suka yi masa hidima ya ishi ma abin misali cewa sibawahi imamun nuhat ba larabi bane al-imamul bukhari ba larabi bane imamul imamul muhaddisina wa amiruhum ba larabi bane suna nan da yawa ire-iren su malaman tafsiri malaman hadisi malaman fiqh malaman lugha malaman tarihi kulluhum hadith wala haraj to kuma har yanzu wannan ka'ida tana nan tana aiki ko dai mutum ya ilimi ya samu darajar duniya ta lahira ko kuma ya zauna a jahilci ya samu kanshi cikin kunci da naƙasa da rashin daraja a duniya da kuma lahira Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa qala Khalid ibn Khaddash yace wadda'atu Anas ibn Malik nayi ma malan Anas dan Malik sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban kwana radiyallahu an Anas fa qultu nace ya aba Abdullah ausini Allah gafarta malan min wasiya fa qala yace alayka bi taqwallah ina maka wasiya da jin tsoron Allah wala qad wasal utul kitaba min qablikum wa iyyakum kenan ko alay taqullah fi sirri wal alaniya yace ka ji tsoron Allah a bayyane da kuma a boye ko da yaushe ka zan cikin jin tsoron Allah Ya ce nusha li kulli musulmin ina maka nasiha da ka zama kana da rangwame ga kowane musulmi kana da yin abin da ya kamata ga kowane musulmi wa kitabatal ilmi min inda ahali ina maka kuma wasiya da koyon ilimi a gun mazuwa ilimin karka je ka koya da kanka koyi da kanka karka je koyi da kanka an san malike mishi wannan nasiha to lokaci ya ƙure ba mu gama fasalin ba sai mu saurara ran sai Allah ya mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi